الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نا أتبر يمتي asabar إيه؟ kun fara ko? ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru ɗaya. da da da arba'in ɗaya. cikin amincewar Allah yau ma ga mu cikin wannan masallaci masjidu nuril islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na ar littafin da ibn abi zaid alƙairawani ya wallafa a kan ainihin kuru'a da aƙida allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahama allah muke roƙo ya datar da mu ya sanya wannan aiki ya zama yardajje a wajensa to muna cikin babu sifatin wudu babin da yake sifanta mana alwala da sunnoninsa da farillunsa da kuma ambaton abin da ya shafi istinja'i da istijmari to a cikin lissafa farillun alwala da malam yake ci gaba da yi mana mun kwana a ƙarshen inda ya sifanta mana shafar kai amma shafar kan ɗin wanda ya shafi namiji akwai ƙarin bayani da malam zai yi mana akan shafar kai wanda ya shafi mace amma kafin nan sai ya kawo mana farilla ta gaba ita ce shafar kunne abin nan ainihin na Eh, abin nan kai wato sunna ta gaba domin dama farillar alwala da sunnoninsa da mustahabbai da abin da ya shafi istinjari da istijmari yake karantarwa a babin to ya ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya shafi shafar kai sai ya ce summa yufrigul ma'a ala tabbabataihi wa ibhamaihi nanne na'am nan ne za a tashi ko eh basha basha sun mai ba ta yi wa ibaha mai ki wa in sha'a ga mata zalika filma'i sun mayamtahu uzunaiki zahirihima wa ba shi ne farkon nan. mun soma za mu rufe aka ce a lokaci ya yi muka da to kuma sai mu bar sauran to sannan sai yake summa sannan yufrahu alma ana zuba ruwa ko yufrahu yana zuba ruwa ala yi wa ibhamaihi zai ɗauki ruwa ya ji jika manuniyarsa guda biyu ya yatsu manunai guda biyu wa ibhamaihi da waɗannan manyan yatsu guda biyu malam yana so ya nuna maka yatsun da ake shafar kunne da su su ne manuniya da babbar yatsa to zai jika su da ruwa yufrihu alma'a ala tabbabataihi bayan ya zuba ruwa a kan waɗannan marunan wa ibhamaihi da manyan yatsa Shi kenan sai malam bai faɗi abin da za ka yi da su ba sai ya sake ce maka amma fa wa in sha'a in mai alwala ya so ghamasa zalika fil yana iya nutsar da waɗannan da aka ambata hausawa sukan ce ghamasa zalika fil yana iya nutsar da wancanenka manuniya da babbar yatsa kenan shine ma'ana ba maka zalika wancanenka mana wannan da aka ambata maka manuniya guda biyu da banyan yatsa guda biyu yana iya tsoma su a ina zai tsoma su a cikin ruwa summa yamtahu uzunaihi sannan sai ya shafa kunnuwansa ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما وباطنهما cikin kunnuwan da kuma bayan kunnuwan kun ga haka waɗannan ya tsako su waɗannan su za ka sa cikin kunnan waɗannan manyan kuma su ne bayan kunnan haka sannan sai ya shafa haka wannan zahira kuma wa ba'ina kuma haka waɗannan kuma su za su yi haka waɗannan ainihin tattara ta ciki duka shi wannan yatsun su za su yi shi gane shi ne ma'ana faiɗinsu da ɓoyensu wannan shi ne shafar kunne da malam ya sifanta mana a nan to shafar kai malam ya tuna ya kwatanta mana shafar kai amma akwai abin da ya tuna cewa ashe masu alwala kala biyu akwai maza akwai mata wa tamsahul mar'atu sai yace amma fa ita mace za ta shafa kama zakarna kamar yadda muka ambata maka kai namiji to ita ma macen haka za ta yi a wajen shafar kai ita ma za ta haɗa hannayenta haka ta gwama yatsunta sai ta sa a nan sai ta yi haka sai ta shafa baya kun gane sai dai inda malam yake so ya nuna maka bambanci wa tamsahu ala ya yace za ta yi shafar ne a kan kitsonta ba sai ta warware kitson ba ba kuma sai ta sanya ya yatsu tsakanin kitso ba kamar yadda aka hana namiji kwakwalar kai kamar yadda wasu sukan yi haka ko to haka ita ma ba sai ta bi tsakanin kitso da kitso ba wai ruwa ya taba fata ba wannan shine manufa ba domin ba a jika aka ce ba a shafa za ta shafa ne ala dalalaiha kan kitsonta wala tamsahu alal alwiqaya amma ba za ka shafa akan ɗankwalinka ba ko akan himar ɗinka ba ko kuma akan wani hular gashi da aka sa akan gashin ba wiƙaya wani abu da yake kare gashi ko kai daga kura ko datti da ake lullube kai da shi akan kira shi wiƙaya dan kwali ne himar ne wani ne hula ce duka dai kafin ta yi shafa ta tabbatar da ta cire shi ana ganewa don haka malam yace ba za ta yi shafa alal wiqayati wa tudkhilu yadaiha min tati iqafi sha'riha fi wato fi haka ne ko fi rujui yadaiha fil masjid za ta sanya ƙarƙashin kitsonta a lokacin da rujo lokacin da za ta dawo in sai haka ta tafi to in za ta maido sai ta yi haka sai ta sa hannunka karkashin cizon, ko gashin da yake shimfiɗe sai ta bankaɗo shi haka sai ta shafo shi don ta shafa shi ka baya nan to in za ta dawo kuma sai ta soka hannunka karkashi sai ta bankaɗo shi kuma sai ta shafo kun gane wannan wannan shine ƙarin bayani akan shafar kai da malam ya yi mana dangane da abin da yake bambanci tsakanin namiji da kuma mace to ko namijin ne idan gashinsa ya kwanto idan ya yi hakan kuma hakan zai yi in zai mai sai ya sa karkashi sai ya dawo an gane wannan? wa turkilu yadaiha za ta sanya hannayenta min tafi kafi shariha ta karkashin kitson gashinta fi ruju'i lokacin dawowa yada ya da hannayenta fi matsi a cikin shafa malam ya yi intikali daga ainihin shafar kai da kuma kunne zuwa wanke kafa kunne kamar imamu malik su shafi su Ahmadu ibn sun tafi akan cewa sunna ne akwai waɗanda suka tafi akan wajibi ne sun ɗauke shi a matsayin kai sukan yi amfani da ruwan shafar kai da shi za su yi shafar kunne idan suka shafa kansu haka da shi kuma za su shafa kunne jumhur kuma sun tafi akan cewa shafar kai mai zaman kansa ne shafar kunne kuma sunna ne tajdidul ma'i lahumu mustahabbun kun gane mutum ya sabanta musu ruwa ya shafa wannan mustahabi ne summa yamsilu rijilaihi sannan zai wanke hannun abin nan kafafuwansa rijil kafa rijilaihi kafafuwansa guda biyu ko ya tukulma zai zuba ruwa biyadihi da hannunsa al na na dama ala rijilihi na akan kafarsa ta dama wa ya arukuha biyadihi yusra sai ya goga da hannunsa na hagu hannun dama yana zuba ruwan shi kuma hannun hagu yana gogawa kalilan kalilan kaɗan kaɗan yu'ibu ha bi zalika salasan zai game kafar ya tabbatar da ruwa ya ratsa ko ina an murza yana mai zuba ruwa yana gogawa har sau uku kamar yadda muka sha faɗi wannan shine kamalar alwala a wanke sau uku ba a wucewa wa in sha'a kallala a fabi abu in ya so yana iya da yatsunsa fi zalika cikin wancanan kamana lokacin da yake wanke kafafu. wa in taraka in ya bari bai tsatsefe ba bala haraja domin sun tafi akan cewa da yatsun kafa mustahabi ne tsaitsaye yatsun hannu kuma wajibi ne shi ya sa ce in ya so yana iya bari babu laifi wa taklilu aqyabu lin nafsi malam ce amma a tsaitsaye ya fi kwantar da hankali don me domin kada a kauce wa hadisin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaitsaye ko an ga ya tsatsefe ko ya fi a tsatsefe ainihin malamai suna lura da irin abubuwan da yake gudana a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda sahabbai suka ruwaito hadisan sai suke fitar da ƙuru'a a ciki saboda baiwa da Allah ya yi musu idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi dini duk bawan da Allah ke sonsa da alkhairi addini ake fahimtar da shi zai furta fiqhu a aya zai furta fiqhu a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya'ruku aqibaihi ana so ya goggoge aqibaihi diga digansa na kafa wa urqubaihi da kuma kwaremin jiyojin ƙafarsa jijiyoyin ƙafarsa ta san jijiya tana nan wanda take kai ƙarshe a mahaɗar diddige wanda mahaɗarta yana daidai dunan tsawo inda makara alwala take to wannan wurin ana samun matsala ana kiransa urkut in an tsallako aqib kaɗan sai a tar da to a goge aqib ɗin diddigin sannan urƙu shi ma a goggoga gashi. don kada a bar lam'a saboda gudun faɗa hadarin hadisin can na azaba akan wanda yake barin lam'a wa ma la yakadu yudafiruhu al kai da duk gurin da ruwa baya shiga da sauki in dai ka san a jikinka ko a kafafunka ko a wani bigire na arwana akwai gunda ruwa ba kasafai zai shiga ba sai an tsaya an kula da gun ko ka kula da wajen mala ya bunan mala ya kadu yudakiru hulma bi sur'atin min jasawatin aw shukukin duk gunda ruwa ba zai shiga bi sur'atin da sauri ba saboda jakawa haushi haushi ku ko faso kasan wani yana da kasar-kasar a kafafunsa don an watsa ruwa ba kasafai ruwan yake samun ko'ina ba to ya tabbatar da ya ainihin shayar da gurin ruwa ya shiga haka wani yana da faso wani wurin idan aka watsa shi sai ya tsallake wani wuri to a tabbatar da shuku ne tsago a tabbatar da an kula da shi ruwa ya shiga falyubalif ya kai matuƙa bil arki wajen gogawa ma'akar bil ma'i tare da zuba ruwa biyadihi da hannunsa fa innahu ja'a al malam ya yace an samu hadisi ko kuma gurbi na narkon azaba akan mai barin lam'a a diddiginsa wailun lil aqabi minan nari wailun lil aqabi minan nari kalmar azaba ta tabbata ga masu barin lam'a a digadigarsu wato sauta to anan an samu hadisi عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب في النار أسبغ الوضوء وأنا حديثي هذا أبو داود يروي توشي ya ga waɗansu mutane wani wuri yana fari alama ruwa bai taɓa ba sai ce wailul lil aqabi minan sinnari kaiton azabar waɗansu diga a cikin wuta asbighul wudu ku rinka kyautata alwalarku in ba kuna so a ƙarasa alwalar da wuta ba to wai yanzu idan har mai yin alwala ne ya yi ha'inci aka ce sai an yi wa wuri kunyunyunyunyu to yaya kuma arne? eh akwai abin dubawa fa lam aka bari aka ce kun za a ƙara wanke ka da wuta to yaya wanda bari wanda bari ina matsayin shi akwai matsala alwala tana da muhimmanci kwarai abun musulmi da kuma baiwa tamkar tsarki ne a kullum mutum yake yi wa kansa daga zunubai kamar yadda insha Allah za mu yi bayani wa aqibu shay karshen abu farafuhu shine gabarsa wa akhiruhu sa. domin aka ce kafa jikin ɗan adam sa diddige shi yasa aka kira shi haƙi summa ya fa'alu bil yusra mithla sannan sai ya aikata wa kafar hagu ita ma kamar yanda ya yi wa kafar dama yana zuba ruwa da hannun dama yana wanke ta da hannun hagu yana bibiyar diddigensa da ƙarƙashin ƙafarsa da tsakanin ƙarƙashin gaɓoɓin yatsunsa da kuma urƙo wannan jijiya ta ƙarshen diddigensa da kuma saman ƙafarsa duk inda kaushi-kaushi yake inda ruwa ba zai shiga cikin sauƙi ba ko kaso ita ma ya tabbatar da ya zuba ruwa ya goga mubalaga shine ya yi ya zuba ya goga ya sake zubawa ya goga ya sake zubawa ya goga sau وليس تهديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه أما da aka ce mutum ya wanke sau uku uku ba wani al'amari ne wanda sai in ka yi sau uku sannan yake bisa ba a'a kana iya yin sau ɗaya kuma ya wadatar kana iya yin sau biyu ya wadatar kana iya yin sau uku sannan ya wadatar kuma babu irin kalar mutumin da zai zuba ruwa ya goga ya sake zubawa ya goga har ya sake zubawa ya goga sau uku bai wadatar ba kun gane wannan wani daga zubawa ɗaya zai iya wadatar da wannan gabar ta jiƙa ta gobe wani kuma sai ya yi sau biyu wani sai ya yi sau uku idan da za ka yi alwara wanki ɗaya ko ina ya jika ya bugu da alwalar ta yi idan da za ka yi sabbi sau biyu ko ina ya jika ya bugu alwalar ta yi idan ka kai sau uku kuma wannan shine kamala amma idan ka wuce kuma ka yi bidiya ba a wuce uku za mu kawo hadisin da ya yi bayani akan wanki ɗaya da kuma wanda ya bayani akan wanki biyu da wanda ya bayani akan wanki uku don ku gane malam yana tafiya ne akan dalili kafin nan walakin nahu aksaru ma yake shi shine mafi yawan abun da ake yi a alwala uku shine mafi yawa ba a wuce uku idan kai sau ɗaya ka gama to in ka ƙara mustahabbi ne in ka ƙara ma mustahabbi ne na biyu da na ukun duka mustahabbi ne farilla shine wankin farko sai dai in wankin farkon bai game ba to farillar ba ta faɗi ba sai ka ƙara a na biyu in ka ga na biyu bai zama mustahabbi ba sai in ba ka game ba to sai ka ƙara a na uku in kuma bai yi ba to kai ne ma'arinci an gane wannan yauwa kai ne baka tsaya kayi yanda ya kamata ba wa man kana yu'ibu bi aqalli min zalika ajza'u duk mutumin da ya kasance yu'ibu zai game wannan gabar bi aqalli min zalika da abin da ya kasa zuba ruwa da wankewa sau uku ko sau ɗaya zai game ko sau biyu zai game idza a hakama zalika matukar fa zai inganta ya kyautata haka din domin mutane ba daidai suke ba kamar yadda zai gaya mana kullum na nasi fil ikami zalika sawa kullum na nasi ba dukkan mutane fi ihkami zalika fi ihkami zalika wajen kyautata wannan wankewa wancanen ka wankewa da ake magana akai ba dukkan mutane suke zama wasawa daidai wa daida ba kamar yaya wani yana da kauri sosai wani siriri ne wani yana da tsafta jikin fatar ruwai-ruwai ko ina ruwa ba zai samu matsala ba wani kuma kafarsa don ya ci ko tafin hannu ɗaya ya watsa mata wani wurin ma bai san hanyi ba shimfiɗe ɗaya ce kuma ta haɗu da kaso na datti ko to kaga idan aka hada da mai kafar da take da tantsi ba abun da yake damun ta a zubawa ɗaya da gogawa da zai iya wadatar amma bai waccan kafar ba sai an ƙara an sake ƙara. an gane wannan wani kuma yana nan da ainihin bayan kaushin akwai faso wani kuma babu komi diddigen nan ba baya da wani abu luwai-luwai da shi daga an zuba ruwa zai gangara kawai ya sha ya nashi kofi to kaga ba dukkan mutane suke zama daidai ba wani yana da manyan gaɓoɓi zuba ruwa sau ɗaya ba zai wadatar ba wani kuma bayan manyan gaɓoɓin kuma suna da matsalar ƙazanta da datti da kaushi to kaga shi yasa shari'a sai take ana iya yin ɗaya in zai wadatar ana iya yin biyu in zai wadatar ana iya yin uku in zai wadatar wannan shine aksaru ma yuf'al shine mafi yawan abin da ake yi wanki uku uku so وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء duk mutumin da ya yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya ɗaga ainihin gefen ganinsa ila sama zuwa sama faƙawal sai ce ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل min أيها شاء duk mutumin da ya gama alwala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to a wannan lokaci futihat lahu abwabu jannati samaniya za a buɗe maka kofofin aljannan nan guda takwas yadkhulu min ayyuha sha a ce wannan ƙofofi duka kana iya shiga ta ƙofar da duk kake buƙatar shiga aljanna ga sunan buɗe domin ka tana da falala ko kana gama alwala fa in kai wannan kalmar tauhidin sai kawai a buɗe ƙofofin aljanna dama guda takwas ne sai a ce shiga ta ƙofar da kaga ta zima ka sauƙin shiga ashe tun a alwala ma idan da mutum zai mutu kofofin aljanna a buɗe suke gare shi kafin ya kai ga yin sallah musulmi yana da alkhairi mai yawa da Allah ya tanada masa a lahira shi yasa Allah ya aje jarrabobi daban-daban ga mai imani wani a jarraba shi da ciwo don a gwada imaninsa wani a jarraba shi da talauci don a gwada imaninsa wani a jarraba shi a kama shi a daure don a gwada imaninsa wani ma a ainihin cutar da shi kamar yanzu zamanin yanzu da ke kama bayan Allah a a tsare duka wannan jarrabawa ana yi wa masu imani domin sahabban manzon Allah an mutu ainihin takunkumi na watanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki da shi da dangin sama da suka goyi bayansa duk da ba sa sallah sai da suka rika mutuwa saboda yunwa ba sa ci wato ba sa samun sayan abinci ko da suna da kuɗi ba za a sayar musu ba kuma wani bai isa ya kawo musu ba sai a hana ba su isa su je wani wuri su saya ba an hana wannan duka aka gwada imanin su a wurin suka haihu sun ƙaura sun bar gidajen an hana su zama a garin da aka aike su suka koma ƙasar da ba yaren su ɗaya ba ba addinin su ɗaya ba habasha duka wannan ya gagara aka sake ƙaura gaba ɗaya har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koma Madina a hakan da isa aka biyo su ta hanyar jihadi da yaƙi a kakkashe wasu wai don a kamo wasu a maida su bayi duk da aka suka jure suka ce za su iya ba da hatta rayuwarsu a kan tauhidi kuma Allah ya taimake su suka ci nasara a kan kafurai musulunci ya ci nasara a kan kafurci mumini ko da yaushe ana jarraba shi ayyukan alkhairi kuma yana da su da yawa alwala kawai tana da falalar da Allah ya tanada masa musamman ga mai imani wanda yake yin ta da kyakkyawan niyya kuma da yanda aka ce ya yi ta yake yin ta da ilimi ba mai fatanta na ta ba kawai bai san matsayinta ba bai kamata ka zo kana alwala kana sallah ba ka san matsayin alwalar ba ba ka san matsayin sallah ba kamar yadda muka sallama wa kanmu shaidan a yanzu muka sallama kanmu ga duniya a madadin lahira ba ruwanmu da neman ilimi illa iyaka kawai mun sallama rayuwarmu gaba ɗaya mafi ƙarfin duniya duniyan nan kuma Allah ya ga dama ka yi ta shan wahala a kanta kullum har ka tsufa kuma ba ka yadda ka rungume ta ba. Ta ga dama ta rungume ka, ta ɗaga ka, tana rauda kai, tana maka wasa, wata rana in ta ɗaga ka tana ma rausaya, in ta wurga ka kawai ta juya ma baya ka faɗo kan fako Kamar kuma ta tafi kowayoyinka ba za ta yi ga wannan an gama da kayan wuce ka ba yayinka ake yi ba kuma kai ita ka aura ita kake so wani mawaƙi ya ce duniyan nan da kuke ganin ta wai budurwa ce wacce adda kyau ko ba haka ne? to amma ai maha'inciyar budurwa ce don kakanka ma a budurwa ya same ta ashe ba budurwa ce ƙarya take yi Eh? kai kana ga yanzu kake yayi budurwa ce baka sani ba kakan kakan ba ya tarda ka tsohuwa ce duniya kuma ba wanda ta yarda ta aure shi aure na dindindin tana aurenka wata ran kana ga kaman ka samu ka samu ya ta juya ma to babu mai sakaci kamar musulmin da ya yadda kawai shi ya zauna wai ya yadda jahilci shine abokin tafiya ba ruwansa da zuwa makaranta ba ruwansa da zuwa karatu har ma yana ganin mai zuwa karatu tamkar bai waye ba ko kuma mai ganin shi shekarunsa sun wuce karatu yanzu ya girma kuma baka mutu baka ce ka wuce karatu ashe akwai shekarun da mutum zai yi ya kai ga matsayin da ya wuce aljanna akwai to in ka ce ka wuce karatu to kaman ka wuce shiga aljanna kake gani jan da ai sai bikul jonika ko karatu yanzu sai yara yanzu kai ka yadda ka sallama aljanna ta yara ce tun da dai tun da ban shiga aljanna ba yanzu ya zan yi in shige ta na haƙura na bar wa yara zan tsaya wa yara na kamfe na ga sun shiga wannan ba mai ƙoƙarin kenan zai ƙoƙari 'ya'yansa su shiga to amma ka taɓa jin Allah ake ka dage ka sa 'ya'yanka aljanna kai ka yi wuta ku an gusa kun fa aka ce tukunna sai kun fara kare kanku daga wutar tukun sannan wa aliku sannan iyalai to kai ka kafa kare kanka sai ka ce bari ka yi kokari 'ya'yanka su shiga kar ai biyu babu da baki ma mutum zai rika faɗi gara dai ko yaran mu samu su su kar a yi biyu babu shi kan ya san sa babu ba ma kuskure ba ne haka yake in ka ji kuskure tamkar an faɗi abun ba a haka aka so ba haka yake ne don ya san shi shi jin jahilin addini ne to tun da har haka yake ba kuskuren faɗi yayi ba fassara maka kansa yayi to yanzu ƴaƴansa ba zai yarda su gaje shi ba su zama ƴan wuta to ku ku karatu kun ga mu da ba mu yi ba yanzu gaji abun to ya wuce ka ne ka mutu baka mutu ba fa to tun da baka mutu ba ya za a yi ka ce ka wuce Allah ya ji kan wani dattijo wanda ya zauna a gidan nan mala haruna ko da ya dawo unguwan nan bai yi ko babbabu ba zai zo ya tar da ana karantar nan kulle yana nan kawai sai ya nemi allo maimakon tun daga dattijo sai ya samu baba yake zuwa yana gaya masa ba zai fi ne mara ga baba yana koya maka batin ni ara yana cikin yin haka ya dage sai ya mutu yana cewa ai in Allah ya yarda alhamdulillah na gode Allah da ya dawo da ni gurin nan kuma insha Allah har in mutu ba zan daina karatu ba yake ga ni kuma sai ya mutu bai daina ba kuma a batin ne ara Allah kuma ba zai tambaye shi ba me yasa ba sai ya farilla alwala fa ina kan kokari da mutu eh to amma kai wai ka fi karfin sa yanzu ka zo ba rashin rabo ne sai ke kawo irin wannan idan Allah ya yi maka rabo sai ya cire maka girman kai idan kuma baka da rabo sai shekan ya sa maka girman kai wanda kuma shi dama girman kai an naɗa ta ne shugaban matsiyaka in ka ga an ɗora maka girman kai to wani rawani ne aka baka don kai ne shugaban matsiyaka girman kai ba haushe ya ce to siya, kai shugaban matsiyata ne an baka an ma naɗi kuma mai girman kai da ba mar naɗi ba ma ɗan wuta ne sai ya je wuta ko da zai dawo aljanna balle kai da har ka samu rawani man kana fi qalbihi mithqala dharra min al-kibri ko me Allah yake la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibri duk wanda yake da gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai akan addini girman kai akan addini to sai ya shiga wuta girman kan da har zai kana ta addini to ka sani ba ba za ka shiga aljanna ba sai ka je wuta tukun innal ladhina yastakbiruna an ibadati me Allah yake sayadkhuluna jahannama da'irina duk waɗanda suke yin girman kai game da ibadarmu sai sun shiga jahannama suna kaskantattu tun da duniya shi ya zama shi babba ne ya wuce je karatu to a jahannama kuma sai ka je wutan jahannama a lahira kana kaskantacce tun da duniya ka daga kai to a lahira kuma a kaskance za ka je wuta waɗannan nassosi ne na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kyau mutum ya kiyaye rayuwarsa ta lahira sama da yanda yake kiyaye rayuwarsa ta duniya a duniyan nan fa za ka iya nema yanzu ku duba yanda Allah yake jarraba mu kana iya kana ta nema kana tarawa kana tarawa dare ɗaya waɗansu ƴan iskan da ko sallah ba ta yi sai su zo su samu ka duk a sai da a sayo ka to ba gara ka yi addini da kuɗin ba me wayo fa shine yake yin addini da kuɗinsa mai wayo kenan yake ibada da kuɗinsa yake taimakawa ainihin addininsa da dukiyarsa ya nemi ilimi da dukiyarsa ya nemi ilimin ƴaƴansa da dukiyarsa dare ɗaya a karɓa kuma ba wai wani abu aka yi ba ba komi aka yi ba wa'annan sun tafi a banza. Sai ku duba bawan Allah nan. baya da komi da yake ajiye da shi suna ganin shi kawai yana gungura yar fitalar din nan ana ganin kuɗi gare shi suka zo suka dange shi wai yanzu sai in an kai miliyan kafin su bar shi miliyan yanzu yana can jiya can ya kwana yau ya wuni a hannunsu wai in ba miliyan aka kai ba ba za su bada shi to idan mutum ya yi wannan <clears throat> addu'a <clears throat> Allah zai buɗa maka <clears throat> ƙogogin aljanna guda nawa guda takwas sai a ce maka yana iya shiga ka ƙofar da duk ya ga dama to yanzu don Allah isbabul wudu ga mutumin da bai yi karatu ba yaushe zai yi isbabul wudu ka yi alwala ingantatta ba ka zuwa makaranta ba ka karatu zai wahala ba ka san ma kowane aiki matsayinsa ba zai iya yiwa kawai kana ta wanki in an tambaye ka yaya ya ce a to alwala ce alwala ne to wannan din yanzu a alwala ne ne yake alwala sai alwala kawai yake sai in sallah ne eh. Ka yi alwala don ka yi sallah kuma baka taba zuwa ka karanto ta ba sallar ma baka karanto ba sallah matsalolinta suna da yawa mutum ya ce wai har kawai shi kenan shi ba sai ya yi karatu ba wani ba sai ce maka in dai ka iya kawa'idi ai ka gama wai kawa'idi menene sunan sa ma eh ahlari ko matatar sallah ko shakka babu wannan haka yake mala abdurrahman al-akhdari ya yi kokari domin wannan bawan Allah idan da Allah ya sa ya gama littafin nan da kan tsaye ya kai jiran bihamdillahi da wani littafin da zai iya wadatar da dukkan wata matsala don ba a yi wani littafi ƙaramin littafi da ya yi warware kamli da ba a duka masa ba kuma a hakan din yana cikin yi ne sai Allah ya lokacin ba to yanzu kai ka ce daga ahadari an gama sallah ina ko ka ce an gama karatu eh ka yi ƙoƙari ka gama ƙawa'idi in dai ka gama ƙawa'idi to ai ka gama da sallah ƙawa'idin a'a ƙawa'idi ma to ai wani shi a halarin ma bai san sunan shi ba mai ƙoƙarin zai ce maka da hallari eh da hallari la hallari ba don Allah kawashidi menene ya koya wa mutum yana ce maka dai wankin fuska farilla ne wankin niyya farilla ne wanke hannaye zuwa gwiwar hannu farilla ne shafar kai farilla ne wanke kafafu farilla ne ko ce maka kurkurar baki sunna ne waye sunna ne waye sunna ne wannan shine ya gaya maka kawai ya baka labari ya tafi abun shi to ya zan yi in yi su shi dai ya gaya maka farillo ne to ya yi kokari ya yi ya lissaba maka su ya kuma gaya maka farillo ne to ya zan yi in yi su ya tafi abin shi yana daidai da masu wa'azin kasuwan nan wa'inda suke suna tsora ku kan shirka kuma suna tsorata ku da wuta suna muku kwaɗayin aljanna mai kaza ɗan wuta ne mai yin kaza ɗan wuta ne matar kasuwa ɗan wuta ne waye ɗan wuta ne to ya zan yi in tsira daga wutar to ka bi rikita ni dun na tsorata yanzu ina so in tsira daga wutar in je aljanna kuma baka koya min yadda zan yi ba da ka gama ma kance sai ka tura ni wutar ka ce ga taimako eh, kar kowa ya tafi akwai taimakon da zamu yi wa bayin Allah eh ga wani lakani za a hada da kaucin gauke da na ruhu da na waye da na waye lissafi ya gama yadda ba za ka iya ba sannan za a rubuta shi eh, harafi goma farkon dare harafi tara a tulufin dare harafi goma sha biyu a rabin dare harafi na kaza kuma a tulufin dare harafi na kaza kuma a nufin dare haka zai yi saba maka su sannan kuma za ka zo ta ainihin shafu lokaci kaza lokaci kaza zai maka maganin abu kaza da kaza da kaza da kaza don haka mun taimaka wa jama'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fi sabilillahi duk wanda ya rike ya je yayi to me ka rike yanzu a cikin wannan me ka rike gaudan ma baka san ki ba eh tsada ba ka santa ba eh aka yinka lissafa maka wasu itatuwa kala kala kuma aka ce kaucin su ɗayan kuma sai wasa ɗayan kuma sabuwar hudarsa ɗayan kuma sassaƙensa sannan kuma da lokacin da za a je a sassako su duka sannan kuma ga ayoyin da za ka haɗa a cikin ƙur'ani suke aya kaza da kaza sannan kowace aya ga lokacin da za a rubuta ta a wanke sai a hada kuma ga daidai lokacin da za ka sha daidai lokacin da za ka sha din kawai ka yi to sai ya ce in ba in abun akwai kuma wanda ba za su yi rikewa ba akwai wanda muka hada don taimakawa jama'ar Muhammadu Rasulullah eh eh sai ce ala rama eh, wannan da muka taimaka a mai gatari akwai shi anan eh. wai taimakon da suka rabar fi sabilillah a gatari akwai sauran sa ko yace akwai ko guda tara ne ko nawa ne ban sani bai ce to kawo su wanda su Allah ya basa da sa shi zai samu dama bayan ko Allah ma baya gama kyautar sai ba kowa ya samu ai yace duk wanda ya baka dubu ɗaya da ɗari biyu ya karɓa kai karbi dubu ɗaya ma taimako ne ai wanda kuma ya rike mun ba ji fi sabilillahi to waye ya rike tunda an ce tara ne kawai kaga ana wawa su ana wawa su eh sai ya ce to ai aka makallahu wancan na ɗan ciwo ai yana nan a wancan babban borin tunda suna ko a ɗauko mana ba sai ce eh, akwai na ɗan ciwo ko wanda muka raba a ɗan ciwo yana nan to sai a ɗauko su sai ka gansu da yawa kowa sai ya samu dubu dubu kuma ya tsorata ku da jahannama ya sake narka ku ciki sai ce wanda ba zai iya wancan haɗin ba wannan an gama komi da irin wannan ruwan aka yi tawadar aka yi rubutun don haka ka naɗe kara ɗaya layar ba abun da zai same ka eh ba abun da zai same ka sai bala'i eh sai bala'i bala'i na farko kenan dubun ka ta to idan mutum kawai aka ce masa kaza farilla kaza farilla kaza farilla ya ka tafi aka kyale shi ya zai yi shi dole sai an koya maka yadda ake yi قد استهم بعض an ya يقول إصر الوضوء وأنتم malamai. daga cikin malamai akwai wanda ya wato mustahabbatar da cewa mai alwala idan ya gama a ƙarshen arwalarsa ya ce Allahumma ja'alni min tawazina, tawwabina wa ja'alni min al wa yajibu alaihi an ya'mala amala amalar wudui lalle ne wajibi ne ya aikata aikin alwalarsa ihtisaban lillahi ta'ala don neman yardar Allah ta'ala lima amarahu bihi saboda abinda Allah ya umarce shi da shi yarju taqabbulahu yana fatan Allah ya karɓa masa wannan alwala wa thawabahu yana fatan samun lada wa tadhirahu yana fatan Allah ya tsarkake shi min zunubi bihi daga zunubai bihi da wannan alwalan wa yashiru nafsahu kuma ya ji yadda kansa anna zalika ta'akhuban wa tanazzufan wannan shine niyya fa ya ji haka a ransa ma'ana ya kulla niyya a ransa wannan wankin da yake yi ba wai yana yi kawai don kwaskwarima ba hmm. yana yi ne ta akuban don shiri wata zufan don tsabta limuna jati rafi don zai gana da ubangijinsa wal wuqufi baina yadayhi don zai tsaya gaban Allah li fara fara'idihi don ya gabatar da farillar da Allah ya tsora masa wal kuru ilahu da kuma rusunar da kansa da zai yi bin ruku'i da ruku'i wasu judi da sujada a gaban Allah tabaraka wa ta'ala don haka ya tsaftace gaɓoɓinsa don ya tsaya gaban Allah ya rusuna gaban Ubangiji yana mai tsafta wa ya amala ala ya ya tabbatar da ya yi aiki da yaƙini ma'ana da niyya lidhalika da wancanenka abubuwan da duk aka lissafa maka na sifar alwala ka tabbatar da niyya ka yi su wata hafuzin fihi kuma kana mai kiyayewa cikin wannan aikin kana yin alwalar ba tare da kama manta mai kake yi ba ya kamata har ka gama kana tune da mai kake yi fa in fa ma tamama kulli amali bi husni niyya fihi domin cikar kowane aiki yana samuwa ne da kyakkyawan niyya a cikin wannan aikin in babu kyakkyawan niyya to wannan aikin ba zai samu ba kamar yadda muka alkawarta wanki da malam yace kana iya yin bibiyu ko ɗaɗɗaya ko uku uku kuma idan mutum bai yi uku uku ba ko da ya yi ɗaya ko biyu in dai har wankewan ya gane to a abu, to shine malam ya ce cikin abun da ya zo game da wanki marratan wa marratai ni wa talatan ina dalili an ada ibnu yasarin an ibnu abbasin annahu fara fa wa wajhahu nan abbas ya yi alwala ya wanke fuskarta haka zaba gharfatan min ma'i ya kamfaci ruwa kamfata ɗaya na ruwa fama ma ba biha sai ya kurkura bakinsa da ita wakan shafa ya ainihin shafa sun ma'akaza garfatan ya sake kuma kamfata ɗaya min ma'in na ruwa fada ala biha hakaza abafahu ila ya al-ukra sai ya kwatanta yace yayi haka sai ya zuba shi a hannunsa shi ma ya wanke wannan hannu sau ɗaya saboda ya nuna maka wanki ɗaya yana wadatarwa a sunna wa ghasala wajhahu thumma akaza ghalfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yumna ya sake ɗauko wani ruwan kamfata ɗaya ya ainihin zuba shi ya wanke hannunsa na dama thumma akaza ghalfatan ukura sai ya sake kamfatowa guda فغسل بها يده الأخرى سيساك وانك تيهنو ثم مسح برأسه sannan sai ya sha birasihi sai ya sha bakarsa sun ma aka da zarfatan min na'i ya sake ɗebo kamfatar ruwa ɗaya farasha ala riki gaɗi sai ya zuba a kan kafarsa aliyumna ta dama hatta gasalaha har sai da ya gama wanke ta sun ma aka da zarfatan ukura ya sake ɗaukar wata kamfatar haka talabi ha rijilahul yusra ya wanke kafarsa ta hagu sun ma ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ سيتي هكذا كما الله ينعي wanki ɗaya kun gane wannan wannan shi zai nuna maka wanki ɗaya a alwala yana wadatarwa don me don abdullahi dan abba zai ce haka ya ga manzon Allah ya yi akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi biyu akwai lokacin da kuma yayi uku uku to wannan yace ha kaza ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawadda wa an abdullah ibn zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawadda marratayn dan zaid kuma yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala yayi wanki biyu مرتين مرتين وعن عمران مولى عثمان بن عفان wannan shi kuma abun yantawar Usman dan Affan ne annahu ra'a Usman ibn Affan yace ya ga Usman dan Affan kalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta uku surikin manzon Allah da ya auri ma ya manzon Allah har biyu da'a bi ina'in ya kira a kawo masa kokon alwala fa abraga fa abraga ala kaffaihi salatan miraran yace ko ko salatan mirar yace ya ga ya zuba a kowace gabar alwalarsa sau uku kaga wancan an abba yace ya ga manzo Allah ya yi sau biyu ko dan zaidu yace ya ga ya yi wanki biyu ga kuma Usman ibn Affan ya zo zai karantar da mutane alwala sai aka ga ya zuba ruwa a tafinsa har sau uku faga kala kuma ya wanke su kafin ya shigar da su cikin kokon alwala kenan tafukan hannayensa sai da ya wanke kowanne sau uku sannan ya ada summa adakala bi yaminihi ya shigar da hannunsa na dama fil ina da cikin wannan kwaliya. فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ya kurkura baki ya shaƙa ruwa sannan ya wanke fuskarsa sau uku wa ya dahu ya wanke hannunsa ilal mirfaqain zuwa gwiwar hannu salatan shi ma sau uku shine salatan irar summa masaha ra'sahu sannan ya shafa kansa summa ghasala rijlaihi salatan ya sake wanke kafafuwansa salatan irar shi ma sau uku ilal zuwa idundunan sawu ثم قال sannan sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man tawabba'a na hawa wudu'i haza duk wanda ya irin alwalan nan tawa sun makalla raka a taini ya je ya yi raka a biyu la yi haddisi hima nafsahu da yi taɗin zuci ba غفر الله ما تقدم kaddama min الله Allah zai gafarta masa duk zunubin da ya taɓa yi. Haka kawai wani lokaci ba lokacin farilla ba ka zauna ka yi irin wannan alwalar da usmanu ibn Affan ya koyar yake ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta, yake duk mutumin da yayi irin wannan alwalar ya tashi yayi nafila raka'a biyu to duk zunubin da ya taba yi an gafarta mishi in dai ba na cutar wani ba ne na cutar wani kam sai in wani ya yafe ma ko ka je ka biya shi ka, amma duk laifinka tsakaninka da ubangiji an yafe ma ka ji falalan alwala ko eh ka yi ta biyu don Allah kawai kana fina da Allah da sallar ba ka yi tajin zuci ba ba kai taɗin dinci ba ma'ana ba ka fita daga da'irar sallah ba ka shiga kana sace saken wani abubuwa to komi kai an yafe ma eh aiki ne ko to bukari ya rawaito hadisin ingantacce ne sannan akwai hadisi عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم باب ولد تكينكم من أحد كويفة يتوضأ جزي الولاء فيصبغ فيبلغ يكي متقى وجن الولدة أو فيصبغ كو يكوتة الوضوء الولدة ثم يقول sannan bayan ya gama alwalar sai su ashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية face sai an bude maka ƙofofin aljanna guda takwas ya da min ayi sha'a ya shiga ta ƙofar da ya dama wannan hadisi ne da muslim ya ruwaito shi da shi da turmuzi akwai kuma turmuzi ƙarin da ya yi ya ce allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina in har mutum ya faɗi haka to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa cikin bayin Allah masu tuba zai sa cikin bayin Allah karkaka wanda za a karkake su daga zunubansu waje alnini ibadika salihi na fa ba hadisin ba hadisin اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتفكرين وانا اقول حديث واجعلني من عبادك na بقى ايه كلمه tana da kyau. sai dai ba ta cikin hadisa an gane ko yawwa a akwai kamar yadda ake bukata game da alwala aka ce alwala munajati ne mutum yake yi tsakaninsa da ubangiji akwai hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala idza tawadda al-abdu muslim idan bawa musulmi ya yi alwala aw il mu'min ko mu'mini tara wajhahu sai ya wanke fuskarsa to lokacin da ka wanke fuskar nan taka saboda zaka gana da Allah ko to insha Allah in dai alwalarka mai kyau kai za ka tsaya gaban Allah baka da zunubi a fuska baka da zunubi a hannu baka da zunubi a ka baka da shi a hanci baka da shi a kunne baka da shi a baki baka da shi a kafa lokacin Allah ya tsarkake ka tas kamar yadda yake duk mutumin da ya zo ya yi alwala in dai musulmi ne ko mumini wa basala wajahu karajat min wajhihi kullu khadi'atin duk kullu kadi'atin dukkan wani kuskure da ya taba aikatawa nazara ilaiha bi ainihi da ya taba kallo da idonsa to kharajat wannan zunubin zai fita daga fuskar ka san ku zunubi kam kallo kullum ne ko to daga kayi alwala abinda duk ka kalla ya zube zunubin ya zube in ba kai alwala ingantatta duk wani zunubi da ka kalla da idonka ma'alma zai zube tare da wannan ruwan au a akira qasril ma ko kuma tare da ƙarshen digon ruwan da zai digo zai digo tare da wannan zunubin yanzu fuskarka ta zama idonka ba zunubi hancinka duk abin da ka shaƙa babu bakinka abin da ka faɗi wanda ya shafi zunubi na sabon Allah babu ga tala ya daidi idan ya wanke hannayensa karajat min ya daidi zai fita daga hannuwansa kullu kadiyatin dukkan wani kuskure ba sa tsatsa ya dawo wanda hannun sai shimfida ma almai au ma akiru kasril ma zai zube tare da ruwan wankin hannu ko kuma karshen digon ruwa sai hannunka ya to baya da sauran zunubin da ya aikata a wannan lokaci wannan fa duka falar alwala ce fa idza ghasala rijlaihi idan ya wanke kafafunsa karaja kullu kadi'atin dukkan wani kuskure zai fita mashaƙari gilahu wanda kafafuwansa suka taka suka je ma'alma'i zai zube tare da ruwa au akiru qasril ma ko kuma tare da digon ruwa hatta ya khuruja naqiyan hatta ya fita tsaftatacce min zunubi daga zunubi sai bawa ya tafi baya da sauran zunubi kaga a lokacin da ka tashi baka da zunubi sai kuma ka je ganawa da Allah Allah, ba zunubi tun a alwala alwala yana da kyau mutum ya san alwala kuma ya gane ya ake alwala kuma ya san me yake san da yake alwala wannan hadisi ne da imamu malik ya ruwaito shi muslim ma ya ruwaito shi yana cikin muwatsa idan muka duba alwala kawai tana iya zame maka matsayin tuba da istighfari musulmi dan gata ne zunubban da baka ce na tuba ba Allah ya zai mini in kai alwala kawai sun zube matukar alwala irin ta shari'a kai kun gane ko to idan muka duba akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al zuhru shagarul imani sarki bangaren imani ne duk mutumin da baya kula da sarki to bai da bangare imani alwala tana daga cikin sarki wanka yana daga cikin tsarki istinja'i istijmari suna daga cikin tsarki wannan duka suna da alaƙa da mumini dole ne mumini ya san su ya san yaya ake yin su a wani muhalli suke menene matsayin su a musulunci ya kamata domin a kuru sabarul iman sarki bangare ne na imani ita tamla'ul mizan in kace alhamdulillah ladanka kawai yana cika mizani in dai da ikhlasi kace alhamdulillah to mizanin ka zai cika alhamdulillah ladan wannan kalma ta alhamdulillah ta lahul mizan yana cika mizani na awon aikin bayi wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard in kace alhamdulillah subhanallah alhamdulillah ladan ka zai cika tsakanin sama da ƙasa ashe ko wannan ka rike tasbihi a matsayin zikiri za ka samu lada mai yawa subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah to yaya in ka hada da la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kalmar shahada ita kadai bai dakanta kadai inda aka rubuta maka ladanta shi kadai in dai har Allah ya karba in an ɗora akan mizani zai rinjayi dukkan laifinka in dai ba shirka ciki za ka samu aljanna to subhanallahi da la ilaha illallah da alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard ladan su zai cika tsakanin sama da ƙasa to kalla fa was salatu nurun kalla a lokacin sai ta zame maka haske kawai haske sallah haske ce ga mumini amma fa sallar da aka yi ta aka tsaida ta a matsayin sallah banda wanda yin ta aka yi kawai ba a matsayin an tsaida ta ba domin wa aqimu salata aka ce ba ce wa sallu ba wa aqimu sala wa atu zaka ku da sallah amma masu sallah kawai kara zube fa su tanadin bala'i aka yi musu wailul lil musallin wailul lil muqimina sala a a ba wailul lil muqimina sala ba wailul lil musalli kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah kawai ba ta zuwa ku gane ya kake ba ta kuma kula da ita su dai kawai na yi na huta bari je yin huta to wannan matsala ke wannan shi kwarin azaba ne kawai yake jira amma masu tsaye da sallah to su ne Allah ya tanada musu irin wannan haske wasalatu nurun wazakatu burhanun zakka hujja ce duk mutumin da yake fitar da zakkar dukiyar shi ta noma ne dukiyar kiwo dukiyar kasuwanci na kudi, to wannan burhan hujja ce ranar gobe kiyama ga mai wannan dukiyar za ta zame maka hujja ka je aljanna kaga ashe zakka ba fashi aka yi ma ba ba tara aka yi ma ba taimakonka aka yi tsarkake ka aka yi burhanu wa sauru biya haƙuri kuma haske ne in ka zama mai haƙuri to insha Allah za ka tashi da hasken da zai taimake ka wajen tsallake firadi in suka haɗu da annur wancan haske na sallah da abdiya wannan haske na hakuri, to sai kaga kawai kamar walƙiya sai ga ka a tafkin alkautara har ka yi ka tambaya to wai an ce siradi ya ake haye siradi ya an ce kuma ba a zuwa nan sai an haye siradi sai ce to ai har ka haye tamkar kiftawa tamkar walƙiya saboda kana da hasken da za ka haye da shi amma wanda baya da waɗannan matakai to shi kuma duhu ana tafiya ɗan hasken nashi yana bishewa. an zo daidai lokacin da za a yi amfani da hasken wajen sirari judun sai hasken ya kare shi ya samu mine za ka kira ta rabbana atmim lana nurana faghfir lana atmim lana nurana faghfir lana atmim lana nurana faghfir lana Allah ka cika mana hasken mu mu samu mu haye Allah ka cika mana haskenmu mu samu mu haye Allah ka gafarta mana zunubin da zai fushi haskenmu Allah ka gafarta mana zunubin da zai fushi haskenmu su kuma waɗannan idan hasken ya tare, ko kuma muminai idan lokaci yi muna nan muna ta tafiya muna ta tafiya ku muminai ku munafukai ku kafirai to a lokacin Allah ya riga ya kafa yake ku muminai ne gefen mu kenan ku kuma kafirai ne gefen su kenan ku kuma munafukai ne gefen su kenan ba ma fata mu zama kai daga cikin wayancan kashi muna fata muna cikin masu imani ko a lokacin masu munafurci wanda da a duniya tare kuke sallah da su ku sallau ne sai su rika cewa na naqtabis bismin nurikum haba yan uwanmu ku ɗan waiwayo mu mana kun wuce mu ba mu ba hasken mu ya duke. ku waiwayo mu mana mu ɗan hasken ku mu samu mu yi amfani da haskenku me za a ce muku ƙilar ji'u wa a hanta mi nura sai a ce ku koma baya can duniya ku nemo haske nan ba gun da ake samun haske ba ne duk wanda bai zo da haskensa daga duniya ba a nan ba zai same shi ba a duniya ba ka da haƙuri jumlar jarrabawa a addini sannan ba ka tsaye da sallah daidai ba ka ma je ka karanta ta ba ga rashin haƙuri a jarrabawar addini idan aka jarrabe ka a addini kanan sai ka kasa sai ka ga watsar. wani ba bala'i na munki talatin sai a hana shi zuwa makaranta a rana akwai bawan Allah nan mutuwa aka yi masa kafin a ne ya ɗan nasa ma sai da ya zo karatu sannan ya ce an mun rashi alhaji ga jauro ga girman shugabanci na jama'a ga cungullar gidansa ga kasuwancinsa ga gefen nomansa yana cikin harkar sauye wani ya kawo masa wata harkar amma karatu baya tsallake shi akwai randa da ɗan tsaye da tufa rannan akwai karatu da safe sai da ya zo aka yi karatu ya ce jama'a an mun reshi a je ta'aziyya kai yanzu in kai ne ba ka yi sati ba ka ce wallahi ya ce aka mun malam ka samu hujja kenan ta nisantar karatu ku dubi dottijon nan yariman gari ne ɗan sarkin garin nan ne jauron babbar unguwa daga cikin unguwannin garin nan ko kuma yana da yaya manya-manya wanda suke rike da mukamai wanda suke jiran zamowa sarakuna a garin amma ka duba shi duk da tsofansa kullum yana ga rashin lafiya da Allah jarabe shi ba ya hana shi zuwa karatu kai kuma gari keke kakar fala yayye fitinan ne duk wata fitina za ka iya shiga da guta da za ka warware ta ka kasa warwarewa kanka bala'i tsakaninka da shaitan don Allah wannan ina zai kai za ka ji mutum yana ta irji za ka ji yana ta unzuruna nafta bismin nurikum ku dan taimake mu da haske ka ce irji wa ra'akum fanta bi sunura qur'ani ne yake faɗi ba wai an ido ba qur'ani ne ana cikin haka kawai saburi ba baina gumbi su sai a gikka katanga tsakanin masu imani da wayannan munafikan wa'inda a duniya in ka gan raki ina, sajidi na ma'ahu daga an sa katanga sai su daina maganin su balle ma ku rike sai ka ji suna cewa alam na kun ma'akum haba suwa ne suwa ne yanzu haka za ku yi mana ba za ku jira mu samu haske ba a duniya kun manta tare muke masallacin mu ɗaya ba eh, tare muke kaza tare muke kaza A ce wannan tare ake kazan munafukai ne Kuna yi ne kawai da jikinsu zuciyarku ba ta gurin alam na kun maku, sai masu imani ce ƙwalu sai su ce bala a haka ne muna tare da su a duniya kam walakin na kun, sai dai ku fatantum anfusakum kun fitini kanku da rayuwar duniya kun fitini kanku da munafurci wartabtum kuka zauna kuna shakka addini ma in an gaya maka kana ta kula da nema da ya faɗi <laughs> eh, wannan ba mala kawai yana so ya shawo kan mutane kai malama na sai yadda ba ruwan lai dabara kajiyoyi zai yaudara da iya zance to mun gano nan ni harka ta ta fi karfin wannan abin da malai kai ma rashin aiki ne wartabtum sai kuna kokonton abin da ake gaya mu wa garratkumul amani sai burace burace rinjaye kiran da ake muku zuwa ga alheri sai kuna shakka kuna ga kamar ba haka bane amma buri na rayuwar duniya kuma kai ya ruɗe ku kullum to kake kai kayi kaza in na gama kaza zan dage daga baya in tuba in na gama kaza zan dage yi karatu in na yau zai kare ne wa garrakumul amani burace burace ruɗe ku hatta ja a amurin har umarnin Allah ya zo aka ce mala'ika cire ransa kana nan kana buri sai na gama kaza in yi kaza sai ga mala'ika ya sallama yanzu kan komi ya ƙare kuma duniyar baka gama kammala ta ba lahira kuma dama baka soma ba ga mala’ika ɗaukar rai ya zo hatta ja amurwa Allah ya kare mu to as kasu a zakatu burhanu a salatu nurun a zakatu burhanu a sauro biyawo waɗannan abubuwa yana da kyau mumini ya kula da su ka zama mai yawan sadaka ka zama mai yawan haƙuri ka zama mai kula da sallah ko da yaushe a cikin jama'a sannan ka nemi malamai kana ta ƙoƙari kana halartar gunda ake karatu don ka san sallar ka gane tsaye da sallah daban yin sallah daban wani fa inda ake tsaye da sallah ma har za ka ji yana yi wa masu tsaye da sallah ikilanci ya fi son ya je masallacin su sallau su su kif kif su su kif kif salamu alaikum <coughs> amma kun da ake bai da sallah sai ce kai wannan masallacin jirgin dan karo ne eh wai jirgin dan karo masallacin da limamin dan zuku ne an fi cikawa الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم شكرا sannan ba za a kyale ka kai zarce salatu annabi goma goma ko kuma sha ɗaya ya salamu ɗari da talatin da uku uku kayya wai har da talatin da uku don Allah wa rajinki ne asali ma ba umarnin sannan kuma ba za a barka kai ba kana komawa sai a kawo lafto maka ce ya laɗihu cikin tarbi ya laɗihu cikin tarbi kuma kafin ka je alamar farko ma kwalite kursi da lagada ja a kun dalila fi kan karfe ce sojiya da saloji lifofisi to shi ke nan fa kuma an je bn fifin ya kare sai a watsa kawai to fi kallau ke nan su su kif kif su su kif kif amma inda za ka je sai wasu sai an koya ma ka ce iya yi wallahi su iya yi mutum ya rinka matse maka kafa yana marasa kunya eh wai sai tsayuwar sallah wai za a koya min yau yau na ga abun mamaki wani yaro ya zo wai har taba ka faɗa ta yake da rashin sani wai in shiga kabu daidai dai na fita na bar muku ma masallacin to wa'annan yaran da na sani lokacin da na fara sallah ba a yi fi iyayensu ba ma wai sallah ya zo makalla ba amma a yi fi iyayensu ba Allah ya kawai wal qur'anu hujjatun laka aw alayka ka karanta qur'ani da bin diddigin karatu da kuma bin umarnin don zai iya zama hujja gare ka ko a kanka za ka iya zamowa mahaddacin ƙura'ani ɗan wuta in kai wasa za ka iya zamowa mahaddacin ƙura'ani ɗan aljannar da ta fi ka kowane ɗan aljannar ƙori in dai ba mahaddaci ba ne domin Allah zai ce wa mahaddacin ƙur'ani da ya mutu da tauhidi za a ce ka karanta a ƙara maka daraja kana karanta aya darajar kana karuwa sai ka je karshen iya inda tilawar ka ta kare sai ce to iya nan mutanen ka aljanna kaga kila wata kila iyakacin ka sabbi to an samu ayoyi nawa ne daga sabbi zuwa fatiha da yawa wani kuma daga ciyanan daga amma ya haddace wani kuluhiya wani tabara wani tabbi wani kuma ya kai izu goma wani kuma arba'in wani sittin din duka to kaga wannan da ya fi ka amma ba da jarabi domin sai akwai tasdi wato tadabburi nake nufi sai in akwai tadabburi afala ya na alƙur'ana duk wanda baya tadabburin qur'ani to za ka tar da zuciyarsa kamar yadda take am ala qulubin aqfaluha ko akwai makulli a zukatan ne ga ƙur'ani kuna karantawa ana karanta muku amma kamar an kulle zukatan ku karatun baya ciki to wannan zai zama hujja a kan mutum karatun da kuma aka yi shi kuma ake amfana da shi to hujja ga mutum kenan <clears throat> zai samu alheri alqur'anu hujjatul laka aw alayka kullun nas duk mutane da ka sani a duniyar nan za ka ga kowa in gari ya waye da irin matsayin da zai jefa kansa in gari ya waye kowa da matsayin da yake jefa kansa kullum nasi ya bazu za a wayi gari fa ba iun nafsahu akwai wanda zai dawa rayuwar duniya kansa sai ya sallama kansa kawai akan abun duniya wa mu'tiquha akwai kuma mai yantota daga dukkan wani bala'i zuwa aljanna in gari ya waye haka ba a gani wannan yayi nan wannan yayi nan wani hanya halal yake bi wani hanya haram wani duniya zalla wani kuma duniyan wa Ko komi zai yi shi don lahira zai yi neman duniyan ma don ya ji daɗin neman lahira yake yi Ko kaga wannan mu'tiquha wanda ke yan karanta kenan au mubiquha ko ka samu wani ma ya hallaka kanka ba ɗaya wani in gari ya waye kawai ya tafi wajen hallaka kanshi wani kuma ya je wajen yanto kanshi wani ya je sai da kanshi wani ya zo kowa kowa in gari ya waye haka ake watsewa a duniya kowa da matsayin da yake da shi wannan muslim ne ruwai ko hadisin da turmudi da ibnu maja don haka hadisai ne da suke nuna mana falala irin ta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man tawadda ala quhurin kutibat lahu kutibat lahu ashara hasanat duk mutumin da ya alwala da sarki a lokacin yana da wata lada goma ta musamman da za a rubuta masa don ya zo da abu mai kyau man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha za a shi lada lada na alwala kala goma amma wanda ya yi ta a tsarkake ya za ka yi ka gane ka yi alwalarka a tsarkake in ba karatu take yi ba waɗannan falaloli na alwala ne mumini a daga alwala kawai yana iya shiga aljanna inda za ka gama irin wannan alwalar da sahabbai suka karantar wanda suka samo karatunta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana gama alwalar in ka tashi za ka shiga masallaci ka fadi ka mutu kofofin aljanna ka bude wannan in ba ka in ba mushriki bane in ba mushriki bane Allah ya kyauta wani bawan Allah na taɓa raka shi a yankin jamagaran jihar zandar gunduma ta magariya a taɓa shi wajen gidajen kakannin ta ko wani tsoho ya zo aka ce ai wannan wane dan wane kenan sai ya fashe da kuka ya ce wane ya kware ku ya kware ku sai ya shiga gida sai ya ɗauko wani jakumi kun san jakumi wani dan sanho haka karami shi ne jakumi cike ke da layu da dadoji da kafo-kafo da duk wasu abubuwa ce wannan karkashin baban ka ne haka kawai yana zaune tun lardin nan ba wanda ake shakka kamar kawai yace ya tuba ya tashi zai kona da ƙarfi muka rike su muka kwace muka ce in kai ba za ka yi amfani da shi ba ai ƴaƴanka za su ka gaya mana sirri ya ce to tun da kun kwace ai ba zai muku amfani ba ni dai zan kona kun hana ni to ku je ku yi amfani da shi in zai yi don ba ku san ka ba haka mu kuma mun ki rabuwa da abun shi kuma ya tuba ya ki gaya mana sirrin yanzu da ya gaya mana kaga da ka samu kayan babanka yace alhamdulillah na gode wa Allah da baba bai gaya muku <laughs> da an ce idon ya yi kara ya kaga kadangaru wani kadangaren in ya tufa ya ce ta nan ya kullo ta nan eh kadangare ko kuma in yi wani haka kawai ya kaga kudan zuma suna ta kuta ta anci ta kunne tsohon nan fa yana faɗi yana kuka wai an yi asara ilimi ce non talba o hubi ni ko bi wai o tubi ona ti jama'a re wai ona ti jama'a re jama'a re ona ti ba ai o shuka ki on o shuka ki on muka taho yana ta wallahi da na sani ma da ba mu je ba ba yake da mu na sani da ba mu je ba ke kaga wannan gobo Allah ya taimake shi ko kuma ya taimaki ƴaƴansa ya kare kansa ya kare ƴaƴansa to yanzu wani fa da irin waɗannan kulumbotan kuma yana kabo yana shiga kabo shi kam Allah ya domin duk mutumin da ya tuba don Allah to ya karbe shi kuma ya mutu cikin imani cikin ainihin karatu yana karatu yana tsalla cikin jama'a ya tsare matansa da haka ya rasu kuma ‘ya'yansa duk ya sa su a karatu sun zama malamai har karantarwa suke shi wannan wanda muka tafi da shi a lokacin ma ya haddace ƙwa'ani wanda ake ta baban ku ya muku mugunta haka ɗauko kwallon cike da yake da abubuwa karkace duk su su rabu da abun ku sun kasa suna ga kamar za su samu yadda za a yi sun ba da amfani Allah ya sauka sallu ala nabi a ah, musa yan uwa musulmai a cikin asibokin musulmai wanda suke cikin halin kakani kai a ko'ina suke Allah ya kama musu mafita musamman alhaji abu wanda yake ciki wato wanda yake a hannun yan ta'adda a yanzu wanda suka rike shi sai an kai musu miliyan ɗaya kafin su kafo shi Allah Ubangiji ya kare shi daga cutarwa Allah ya kama maka mafita ya fito a cikin lokaci ko yanzu dai an cutar da shi muna fatan Allah ya kuta shi Allah kama mafita da shi da ire-irensa suna nan da yawa waɗanda aka yi musu haka sauran bayan Allah ko muna fatan Allah ya kare mu da irin sharrin waɗannan mutane Allah su kuma muna addu'a Allah ya shirye su su ma Allah ya sa ku gane su daina ku zama mutanen kirki don su samu rahama ranar gobe kiyama su gane wannan aiki ba sana'a ba ce sana'a ce mara albarka da za su sa su asarar rayuwarsu na duniya ba su ji daɗi ba kuma a lahira su zama cikin azaba ta har abada Allah ya ganar da su haka su dawo su tuba domin Allah zai karɓe su in sun tuba idan ko ba masu ganewa ba ne Allah ka tarwata haɗin kansu ka lalata ƙungiyoyinsu ka lalata gurufinsu ka sanya annoba a jikinsu ka sanya gaba a tsakaninsu su ta kakkashe junansu Allah ka nesanta su da inda masu imani suke Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka taimake mu da juriya da karɓar kaddara idan muka tsinci kanmu cikin hannayensu Allah kada ka sa mu faɗi wata kalmar da za mu yi hijja har mu bar imanin mu Allah ubangiji ka taimake mu da juriyar riko da tauhidin mu a duk halin da muka shiga Allah muna roƙon ka wannan Allah kuma ka arzuta mu da haka duk bala'in da zai same mu ko da zai zama sanadin mu ya zama mun yi shahada Allah ka taimaka mana ka karbi du'a'in mu mu yi tawassuli da wannan zama da muka yi a cikin masallaci ɗakin Allah muka karanta ainihin furu'a domin karantar da bayin Allah domin bayin Allah ku koyi addini muka zo kuma don koyon addini Allah subhanahu wa ta'ala kai ne kace ka bakin annabinka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fa Allah lahu bihi tariqan ila jannati duk mutumin da ya kama hanya ya tafi yana neman ilimi Allah kace ka hore masa hanyar zuwa aljanna kenan hanyar zuwa makaranta hanyar zuwa aljanna ne Allah ka sa mu akan hanyar aljanna Allah ka sa wannan ilimi da muke nema muna yin sa don Allah Allah kuma ya sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ubangiji ka karbi du'ayin mu don wannan zama da muka yi domin ka Allah kuma za mu yi tawassuli da ayoyinka za mu karanta bismillah da fatiha Allah ka karbi du'ayin mu sannan kuma muna umurtar bayin Allah yan uwa a ko ina muka yi ibada mu daga hannu mu Allah wannan bawan Allah Allah ya kama masa mafita da shi da ire-irensa sannan mu rika addu'a mu umurci matayenmu da ƴaƴanmu mu rika roƙon Allah akan Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan ta'addanci da ake yi a duniya Allah ya kawo mana ƙarshen sa mu dage da addu'o'i da mu da matanmu da ƴaƴanmu Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين